Deutschland Jamus kann mehr. Und ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen. Europa Turai gelingt gemeinsam. ta yi nasara kuma ina ƙara nanatawa Turai za ta yi nasara ne kaɗai idan suka haɗa kai tare. Za mu yaƙi wannan cutar ina da ƙwarin gwiwar za mu mamaye shi. Launin rigarta ya ɗan canzu kaɗan amma sama da waɗannan shekaru goma sha shida a matsayinta na shugabar gwamnati. abubuwa da dama na shugaba angela merkel na nan yadda suke tun a farkon mulkinta a 2005 ta fuskanci jerin matsaloli da suka hada da kuɗi da kuma tsarin 'yan gudun hijira da annoba amma duk da waɗannan tarnaƙi jajircewarta a majalisar dokoki ya nuna alƙiblar da ta sa a gaba Muna samar da yanayi da ko bayan shekaru goma Jamus za ta kasance cikin manyan kasashen Turai guda uku. Ina ganin wannan kudiri ne nagarta mai kuma inganci. Har yanzu ina ganin ɓallewar Birtaniya abu ne da ke kan tsari. Sau da dama a cikin shekara gabanin taron koli na kungiyar tarayyar Turai, amma a wasu lokutan takan gabatar da jawabi a zauren majalisar Bundestag. Dukkanmu mun san irin hotunan bakin hauren Afirka da ke auf brüchigen Ba za mu zuba idanu muna kallo ba. Za a iya cewa shugabar a shirye take a kowane lokaci domin gabatar da jawabi. Tana da nutsuwa da sassaucin harshe. haka ma wasu lokutan maganganunta na ratsa zukatan al'umma a duk lokacin da take gabatar da jawabi. Babbar dama ce na bayyana borinmu unsere Werte, unsere Art zu leben auch lebbar zu machen. Das, was wir täglich muke gani kowace rana hare-hare akan Yahudawa da baki da kalaman tsana wajibi mu yaki waɗannan akidu. Tuntuɓe ko yin kuskure ba abu ne da kasafai shugabar ke yawaita yi ba kamar manta takunkumi. Zama iya cewa annobar corona ya ƙara wa shugabar sabon salo. koma wani irin launin rigar da ta saka da ingancinsa da kwarin gwiwar ta shine abin da mutane za su fi tunawa da ita na yi imanin cewa a ƙarshe kuma wannan shine tunani na, kuma abin alfahari na wanda zan ci gaba da fafutuka har zuwa ƙarshen wa'adina tare za mu yi nasara wajen yakar wannan annoba don dawo da ƙasar mu kan tafarkin da take a baya Thank you.